This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan wato voahausa.com. Masu aure salamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokanan aiki ke sake farin cikin saduwa da ku a wannan lokaci. Inda za ku ji cewa shugaban hukumar zaben Najeriya a Tahir Jega ya yi waiwaye kan irin sukar da ya sha a shekarar 2011. wallahi ni ban taba ɗaukar wata manufa ba da duk wani wanda ya mun wani abu To shin yaya makomar matsayin da aka cimma tsakanin Iran da sauran manyan kasashen duniya game da batun nukiliyan Iran musamman ma idan aka yi la'akari da barazanar da 'yan jam'iyyar Republican na Amurka suka yi? To ai wannan suna nuna wato tasirin da ita Isra'ila ko kuma Zionist lobby yake da shi a harkoki na siyasar Amurka. To yau rana ce da kofa ke buɗe da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku za ku iya kiran mu da wannan lambar alama wato sai a ƙara alama ƙari wato plus sai kuma a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi da labaran duniya. Wato Lalo shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce yarjejeniyar sharar fagen da kasar ta cimma da manyan kasashen duniya za ta kare damar da Iran ke da ita game da nukiliya sannan ta kuma sauƙaƙa mata takunkumin da duniya ta ƙaƙaba mata. A wani jawabinsa ga ƙasar wanda aka yada ta gidan talabijin a yau dinnan Juma'a, Mr. Ruhani ya ce yarjejeniyar nukiliyar wata amincewa ce da izinin da Iran ke da shi na iza sinadarin uranium a cikin ƙasar ta. ganin kasar na da manufa ta zaman lafiya ya ce marufan nukiliyar za su ci gaba da aiki ne ta yadda rayuwar jama'a da kuma tattalin arzikin kasar za su inganta ya ce shi fa shirin na nukiliyar iran bai da wata manufa ta cutar da wata ƙasa ko duniyar makanta shugaban na iran ya jaddada cewa iran ba za ta yi yaudara ba kuma za ta mutunta dukkanin alkawuran da ta yi a yarjejeniyar muddin ɗaya daga eh, wato muddin ɗaya ɓangaren ma ya cika alkawuran da shi ma ya ɗauka manufar yarjejeniyar ta sharan fage wacce aka cimma tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya shida ita ce sauƙaƙa takunkumin da duniya ta ƙaƙaba ma iran a madadin daƙile shirin nukiliyar da iran ita kuma za ta yi cimma jituwar ta biyo bayan zafaffiyar tattaunawar da aka kwashe kwanaki takwas ana yi a luzan na switzerland wadda kuma eh, wadda eh, ta yi shimfiɗa ga yarjejeniyar ƙarshe wadda ake sa ran kammalawa ranar 30 ga watan yuni shugaban amurka barack obama ya yaba da yarjejeniyar da cewa ta tarihi ce ya ce matukar aka aiwatar ɗungurungum duniya za ta barata sannan iran za ta bar tafarkin bom ɗin nukiliya to amma masu shakku irin isra'ila da saudiya na cewa hakan zai sa amurka da abokan tafiyarta su haƙura ma kan abubuwa da dama sannan ta ci gaba da mallakar abubuwan gina makaman nukiliya to ibrahim mutanen kenya na makokin wato na makokin waɗanda suka mutu bayan wani kofar rago na tsawon yini guda da 'yan bindigar alshabab suka yi ma wata jami'ar da ke gabashin ƙasar a jiya alhamis wanda ya sanadin mutuwar mutane 147 ciki har da maharan hudu gwamnatin kenya ta yi tayin dala ashirin ga duk wanda ya taimaka aka damke wani ɗan ƙungiyar ta alshabab da ke da alaka da wannan harin wato mai suna muhammad mahmud kuno wanda tun dama yana cikin waɗanda gwamnati ke kula da take su. ana kyautata can shine babban mai tsara ma alshabab ire-iren waɗannan hare-hare a kenya ana kuma kiransa gamadere ko kuma dulaidaina ana neman kuna ne don a masa tambayoyi game da harin da aka kai a jami'ar garisa inda maharan suka afka cikin jami'ar kafin wayewar gari a jiya alhamis suka yi ta buɗe wuta ga eh, wato ɗaliban da ke ciki jami'an tsaro sun kwashe sau'i goma sha biyar suna fafatawa da 'yan bindigar kuma sun ceto ɗalibai sama da ɗari biyar kafin su karbi wato kafin su harbe maharan alshabab ta ce harin martani ne na, matakan sojin da kenya wato kenya ke ɗauka a ƙasar somalia mai makwabtaka da ƙasar To kada fa'a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mayakan Alka'ida sun kama wani muhimmin sansanin soja a Yemen a birnin Mukalla da ke kudancin ƙasar a yau dinnan jama'a kwana guda bayan da ta afka wani gidan yarin wurin ta saki fursunoni 300 ciki har da wani fitaccen ɗan ƙungiyar ta Alka'ida. jami'an sojin yemen sun ce mayakan ba su fuskanci wata turjiya sosai ba wajen kokarin kwace gidan yarin a yammacin kasar kuma sojojin taron dangin da kasar saudiya ke jagoranta waɗanda ke kokarin taka burki ma 'yan tawayen huti 'yan masabar shi'a sun jejjeho kayan yaƙi ta jiragen sama ga dakarun da ke yaƙi da 'yan hutsi a birnin eden mai tashar jirgin ruwa wanda ke kudancin ƙasar yaƙi ya yi tsanani a bisa titunan birnin na eden a yau dinnan juma'a inda sojoji da ke biyayya ga shugaba abdulrabu mansur hadi wanda duniya ta amince da shi ke ƙoƙarin hana 'yan huti kama birnin waɗanda wato wanda shi ne kawai wurin da ya rage a hannun magoya bayan hadi jiragen taron dangi dai sun ci gaba da kai hare-hare. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. shugaban hukumar zaben najeriya farfesa tahir jega ya ce ya yafe wa duk waɗanda suka yi munanan kalamai a kansa musamman ma sukar da ta biyo bayan zaben shekarar 2011 jega bayyana hakan ne a wata tattaunawa da yi da muryar amurka kamar yadda za ku ji mun ji daɗi yanzu an yi wannan zaɓen kuma jama'a duk sun yaba waɗanda suka zo duba zaɓen nan daga ƙasashen waje da na cikin gida da su waɗanda suka fito jama'a suka yi zaɓen nan eh, kusan kowa dai ya samu gamsuwa gwargwado a eh, cewa hukumar zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta an ba mutane dama sun jefa ƙuri'a kuma na'urar da muka fito da ita wadda muka tabbatar cewa amfani da ita zai rage magudi da duk irin abubuwan da ake na batanci na zaɓe to alhamdulillahi kuma an ga sakamakon a shekara ta 2011 na yi mamaki na ga mutane da yawa musamman ma daga yankin arewa sun kushe ka wasu sun aika ma sakonni na baƙaƙen maganganu amma kuma wannan karo waɗannan mutane na ga suna murna suna nema su ce kai wani shehun malami ne ko waliyi ne ma me za ka ce musu na irin waɗannan mutane to da farko dai ni ba walihi ba ne <laughs> ah, bata alhamdulillah dai muna kamantawa muna iya ƙoƙarin mu gwargwado mafi yawan waɗanda suka yi ta zargin mu a can wannan lokacin eh, gaskiya ce ta bayyana ah, saboda duk abin da muka yi mun yi shi ne bisa tsarin da aka yi na zaɓe da kuma tabbatar da adalci kuma kamar yadda na sha faɗa shi adalci kowa ana yi wa shi addinin mu dai da al'adunmu abubuwan da muka taso kenan in dai an ce adalci to ba za ka raba ba ka ce aini gida zan yi ma adalci waje ba zan yi musu adalci ba to haka muka yi haka muka yi shi dubu da 2011 haka muka yi shi a halin yanzu in dai aka ce ga tsari bayyananne da za a yi abun da kawai muka ƙara ingantawa fiye da yadda muka yi a can baya shine yadda za mu ƙara rage yadda mutane suke magudin zaɓe ana ɓata tsari da ingancin zaɓe kuma alhamdulillahi sai godiya ga allah cewa wanda ya zargi can baya yanzu ya dawo shine kuma yake yabo allah dai ya kara taimaka mana mu saukar da nauyin jama'a wato mana farfesa ka yafe waɗanda suka kushe ka da kuskure a wancan lokacin wallahi ni ban taɓa ɗaukar Eh, wata manufa ba da duk wani wanda ya mun wani abu saboda na sani wasu sun yi ne akan jahilci eh, wani kuma ya yi ne wanda eh, dama wani in ya tsaya akan abu duk yadda kai gaskiya sai a mai da ita ƙarya ƙarya a mai da ita gaskiya to wanda ya zargi a cikin irin wannan halin shi ba yadda za ka yi da shi sai dai ka, ka bar shi kawai da halinsa amma wanda ya a cikin rashin fahimta sai a yi mishi bayani ya Allah in ya ji bayanin nan ya fahimta ko kuma ya ga wani abu ya ayyana na gaskiya kamar yanzu muta yadda suke gani yanzu watakila suke canza ra'ayi sai a yi godiya ga Allah alhamdulillah To madalla yayin da ake ci gaba da tsokaci game da zaben da aka kammala na Najeriya mun kawo muku wata hira da Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi a shirye-shiryenmu da suka gabata. yanzu ga ƙarashen hira da tattuna wasu da wato usman ahmad kabara game da wannan zaɓe da aka kammala a baya wasu sun zargi cewa ka yi magana a kan buhari ya janye ya bar ma wasu saboda wai kana kaman goyon bayan gwamnan kano rabi musa kwankwasa ne da gaske ne wannan a'a yana goyon bayan wani ɗan siyasa amma shi janar buhari ne da na so domin abubuwa da yawa ya hankuri ya saka wani domin kowa aka saka a Najeriya zai cinye zaɓe domin an gaji da Jonathan kamar yadda ce Jonathan ya sauka shi ba. Hmm. To amma in an saka wani ba shi Donald din ba za a iya samun kaga yanzu wanda ke inyamurai hmm. an cire su an watse su da an yi wani irin tsari na siyasa da har yanzu su ma za su ji suna nan tare da mu ƙasa mm. wanda ke za a samu fa'ida mai yawa kwarai da gaske daga kasashen su sannan kuma kullum ana renon shugabanni ne ana renon shugabanni kaga mu dai har dai mu arewa nan ba mu da shugabanni ko kaɗan to da an tsaya manya na baya aka samu wani kuma saurayi aka shi ya taimaka mishi mm. ya taso a nuna mishi yadda ake mulki to kaga wannan zai ƙarfafa arewa akan mm. kullum a ce da tijan da muka eh wasu sukan ce matasan sun sha kada gwiwar mutane matasan ne ba su samu tarbiyya ba sai ka sa mutum gaba kana mai tarbiyya sannan zai iya zama ba ma jin mun kunya ma a ce kamar kasa irin america obama wanda yake karamin eh, mutum da ya ce in ana haɗa shi da na ingila da wasu abubuwa manya-manyan kasashe da suke da manya-manyan muyagun makamai amma sun iya tarbiyyan al'umma irin yara kamar su sun karbi kasashen a ce mu har yanzu ba mu iya yin tsarin da za mu tuku wani mu tarbiyyantar da shi ya rike ragamin kasa ba ai ne matsalar mu da mai kullum to yanzu ga shi shi janar buhari ya zama shugaban kasar najeriya da aka zaɓe shi kafin a zo a rantsar da shi me kake kallon abun kowa yana cewa namiji ne mai jajircewa me ra'ayinka eh a abin da tun da daman har Allah ke bada mulki tun da har Allah yanzu ya bashi wannan mulki ya ci wannan zaɓe sai kowa ya taya shi da addu'a ba wai in an ba mutum mulki murna ake yi ba balle har ya kai ga mutum ya ce ya kashe kanshi ya halaka kanshi abin da ake addu'a kamar yadda ake addu'a Allah ya tsirar da mu daga wannan bala'in da muka fito haka kuma wanda Allah ya ba su rajaman mulki ake roƙon Allah Allah shiryar da su su rike shi su yi adalci kuma su yi gaskiya amma ba ta hanyar fasikanci da alfasha ba kan kuma ni'imar Allah zai jiya ta ta zama mana kuma ba. yawanci mutane suna zargin cewa malamai sun samu wata matsala ta cewa suna da kwaɗayi kuma sun shiga harkokin siyasa kamar yanzu akwai zaka ji wanda suke cewa me zai sa Ahmad Abubakar Gumi ya dinga magana akan siyasa ya zama dan siyasa ne to a siyasa siyasa shine shugabanci kuma shugabanci a musulunci farko farko yana hannun malamai ne in ka ce abubakar as-siddiq shine babban malamin al'umma umar radiyallahu anhu usman ali bin abi talib shine manyan malamai daman ita shi addinin musulunci ya zo da siyasa yadda ake tashar da mutane da ahmad abubakar gumi muna godiya kwarai da ka samu damar magana da sashen hausa na muryar amurka tumadalla yanzu kuma sai kasashen ƙetare inda ƙasar iran ana can ana shagulgula bayan matsaya da aka cimma game da batun nukiliyan ƙasar da manyan ƙasashen duniya su shida to ko menene tasirin wannan matsaya tambaye kenan da ne wa malam isani inuwa adam masanin yankin gabas ta tsakiya to na farko dai daga dukan alamu yadda abubuwan suke yanzu an samu fahimtar juna da daidaito a tsakanin kasashen da ake tattaunawa da su Ah, abu na biyu shine ah, ita amurka ta yarda cewa kuma dama ta fara sakin wasu daga cikin kudaden iran da ta rike tun daga 1979 kuma za ta ci gaba za ta karasa kamar yadda yarjejeniyar ta kunsa sannan ah, na uku a ga cikin gidan amurka wannan ya kara wa shi shugaba obama farin jini domin ya yi abin da magabatansa suka gaza yi musamman yunkurin da shi marigayi ronald reagan ya yi na kokarin farfado da dangantaka tsakanin kasashen biyu ta karkashin kasa abin da aka sani a wancan lokacin da iran watergate sannan ga su yammacin turai su ma kuma a siyasance sai a ce an samu nasara domin kuwa wannan matakin da aka cimma za a ɗauke wa iran takunkumin da aka kaka ba mata na cinikayya da kuma harkoki na kuɗi. kwanakin baya 'yan bangaren jam'iyyar republican sun fito sun ce wannan fa tattauna da ake yi ana yi a banza ne da zaran wa'adin shugaba obama ya kare ya sauka a mulki za a wargaza wannan shiri ya kake ganin wannan batu nasu da ita wannan yarjejeniya da to ai wannan suna nuna wato tasirin da ita isra'ila ko kuma zionist lobby yake da shi a harkoki na siyasar amurka sannan kuma a hannu guda wannan ya sa su mutanen iran su ma yanzu suna ɗari-ɗari kan cewa duk wata yarjejeniya da aka cimma to fa ba lalle ne ta zama mai ɗorewa. Malam Sani Inuwa Adam kenan mai sharhi akan al'amuran da suka shafi yankunan gabas ta tsakiya. yan gyara gobe na nake madalla yau rana ce da kofa ke bude inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke sha muku kai. Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato eh, biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan sake maimaitawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan bari mu shakata da wannan wakar. Madamala ya gina ke bato na. Ẹ̀kọ́ kuma da kamar yadda muka faɗa a farkon shirin yau rana ce da zamu ɗauki wayoyinku kan batutuwan da suke shamu kai daga kira daga gombe waye a gombe daga gombe abdulrazak ibrahim to malam abdulrazak menene ra'ayinka yau alhamdulillahi ni ra'ayina shine tunda allah ubangiji ya ba wa jana muhammadu buhari mulkin kasar mu allah ya ba shi ikon kulawa da hakkokin al'umman da suka zaɓe shi kuma muna taya shi murna Allah bai yi ba shi mashawarta na gari na gode BOA Hausa tuma da lamun gode malam Abdulrazak namba dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira daga zamfara wane ne a kan layi a zamfara to ga dukkan alamu mun rasa wannan layi to kada dai amanta daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a cikin wannan mako akwai zaben najeriya da aka yi shi cikin lumana inda dan takarar jam'iyyar apc wato muhammadu buhari ya lashe zaɓe sannan akwai na da shugaba mai barin gado wato goodluck jonathan ya yi wa buharin gabanin ma a bayyana sakamakon zaɓe lamarin da ya janyo mai yabo a duk faɗin duniya sannan kada dai amanta akwai cima matsaya da aka yi tsakanin ƙasar iran da manyan ƙasashen duniya game da batun nukiliyar iran ɗin kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga kwara wane ne a kallai a jihar kwara eh to kuna tare da bello garba dina ne blouse kala kala na super kwara daga kwara a nigeria to malam bello muna maka maraba da zuwa eh to dangane da sabon shugaban kasa wanda allah ya bamu iko muka zaba janar buhari to shine nake son kara bashi shawarwari musamman ma ga abin da shahi Najeriya. Hmm. Da yake gaskiya akwai kalubale kwarai da gaske gare sa. Haka kuma ina kira ne musamman ma irin yaƙi da cin hanci da rashawa to ya kamata a ce ya mayar hankali gare shi da kuma magana tsaro da kuma sukan su da kuma ina kira ga musamman ma 'yan kwana matasa gada mu ɗauki cewa ya kamata a ce mu kan mu mun san hala mu gada mu ɗauki cewa Buhari shine zai kawo mana kowane irin canji mu kan mu ya kamata akwai gudunmuwa da addinin mu taka irin na dogaro da kai ga samun abubuwa waɗanda ya kamata a ce mun kaho da kanmu irin abubuwan da an shawarwari da irin inda aka taimaka mana ya kamata a ce a taimaka mana ba wai mu yi zamani mu zara ido muna jibin buhari shi zai mana kuri ba wannan ita ce gudun mata yalla garba dina mai bula kala kala na kufa kwara da kwara a najeriya na gode boa malam bello mun gode ga kira daga jihar kaduna wane ne akan layi a kaduna kuna magana da magaji ke da maraba ka garka local government Malam Magaji, barka da shigowa wannan fili na gode yau muna jin ka magaji yawa eh, na kira ku ne kawai don in bayyana ra'ayina na'am game da wannan zaɓe da ya ba mu iko muka ga canji a wannan lokaci na'am shi ne shi dai wannan shugaba da Allah ya zaɓo wannan muna mai fatan Allah Ubangiji ya ba shi ikon yin adalci kamar yadda yake faɗa malam maga akwai kalubale iri-iri a gaban shi muna mai roƙon Allah ya bashi iko Allah ya bashi nasara a akai to madalla mun gode malam magaji ga kira daga jihar Plateau Nigeria bari mu ji wani ne akan layi wani ne a jihar Plateau Assalamu alaikum Muhammad Hamisu Amin wa alaikum salam malam Muhammad Hamisu barka da shigowa wannan fili Masha Allah ya Allah sannu yawa Alhamdulillah aiki Alhamdulillah menene ra'ayinka a ra'ayina na kira ne ga 'yan uwa 'yan na da girma janar muhammadu buhari mm. da allah mu yi kokari mu sa allah gaba kuma mu sa shi gaba tun da kuka ne muka kai allah har allah ya karbi a mu allah ya tabbatar mana da shi kan wannan wanki da ya yi kuma mu ba shi lokaci mana adalci kamar inda shi ma mun san shi mai jajircewa ne. Kamar Allah to madalla mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna jihar ta plateau a babban birnin jihar wato jos wane ne akan layi a jos to ga dukkan alamu dai mun rasa wanda ke kira daga wato birnin jos a jihar ta plateau kada dai amanta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada kuma dai a manta har ila yau sai an ƙara alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar daga cikin muhimman batutuwan da suka faru akwai zaben eh. wato najeriya da aka yi ga kira daga jigawa wane ne a kan layi a jigawa alhaji ibrahim tambara ne kasan wasu lokacin gaman jigawa state alhaji ibrahim barka da shigowa wannan fili muna jinka ni a ra'ayina na yi murna da farin ciki da cin wannan zaɓe da muka yi wa da janar muhammadu Allah ya ba shi ikon aiki da kuma muna fata Allah ya dora mu akan hanya madadaciya Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Amin su amin. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske. Kamar yadda nake faɗa da farko daga cikin mahimman batutuwa har yanzu dai akwai batun cimma matsaya da aka yi a tsakanin Iran da ƙasashen duniya amma ga wani kira da Katsina. Wane ne akan layi a Katsina? Na san da azumi daga Kaduna dan jalo ke jama'a ta shaɗa mala. Malam Sani barka da shigowa muna jin ka. Yawa ina jin so ana jin nayi murna da wannan zaɓe da ake na na shugaban kasa na yi farin ciki kwarai kuwa. Hmm. Menene fatan ka to ga ita gwamnatin da ta shigo? yawa ina fata janar buhari allah ya shi ikon yin mulki ya kuma ba bashi jami'ai wanda za su taya shi to malam sani ina ga dukkan alamu a kanka za mu dakatar da daukan wayan masu ware saboda lokaci ya riga ya karatu yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a ranar 29 ga watan maris shugabanni daga sassan duniya daban-daban sun bi sahun dubun dubatar 'yan kasar tunisia da suka yi macin yin allah wadai da ta'addanci da nuna haɗin kai da rungumar demokaradiyya an shirya shi ne don mai da martanin harin ta'addanci da aka kai ranar 18 ga watan maris a gidan adana kayan tarihi na ƙasa a tunis wanda ya hallaka wasu masu yawon shakatawa 21 da 'yan tunisia mutum biyu shugabannin siyasa daga ƙasashen faransa da italiya da hukumar mulkin kan falastinawa da Poland da kuma Algeria sun kasance tare da manyan mutanen da suka halarci macin ɗin. Jakadan Amurka a Tunisia Jake Wallace shi ya wakilci ƙasar Amurka. Ƙungiyar ISIL ta ɗauki alhakin kai wannan mummunan hari kan gidan adana kayan tarihi amma hukumomin Tunisia sun ce wata ƙungiyar mujahidai mai alaƙa da ƙungiyar Alƙa'ida a arewacin Afirka ita ce ta shirya wannan harin. Lokacin macin na ranar Lahadi, jama'a sun yi ta waƙe-waƙe suna ta faɗin tunisia ta sami kanta ta'addanci ya yi waje ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron mai suna kamel sa'ad ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters cewar mun nuna mu masu demokaradiyya ne 'yan ƙasar tunisia masu sassaucin ra'ayi ne kuma 'yan ta'adda ba su da wurin sakewa a nan macin na ranar lahadi a babban birnin ƙasar ya nuna jajircewar 'yan ƙasar tunisia na ƙalubalantar 'yan ta'adda da ke barazanar wargaza masu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa a wata sanarwa da ya gabatar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya miƙa wa al'ummar ƙasar tunisia goyon bayan amurka a lokacin da suke shirin yin macin a birnin tunis wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yaya ya kamata a yi bikin samun nasarar zaɓe? i appeal to all our supporters to celebrate this victory with ya ce ya yi kira ga magoya bayansa da duk 'yan najeriya baki daya da a yi taka tsantsan gurin irin murnar da za a yi domin kada a ci gaba da hasarar rayuka da samun raunuka Dama na faɗa na kuma nanatawa. babu burin siyasa na kowa da ya cancanci zub da jinin wani dan Najeriya. Gashi kuwa. So many have risked their life and livelihood and others have died. Da ya ce abin juyayi ne kwarai da gaske cewar waɗansu sun rasa rayukansu kuma waɗansu da dama sun yi raunuka kuma suna kwance asibiti. I urge those who may feel aggrieved to follow due process based on our constitution. Ina kuma kira ga duk waɗanda wannan sakamako bai daɗi ba akan su da aka gindaya ta fuskar kundin tsarin mulkin kasa da dokokin zabe. Saboda haka. Saboda haka murna in za a murna to kada murna ya zo ya koma murnan da za a kawo barna. God Almighty continue to bless Federal Republic of Nigeria. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin ku yanzu kuma bari mu koma ga ibrahim ka almasi garba domin ya karanto mana labarai amma a takaice To a takaicen wato a takaicen shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce yarjejeniyar sharar fagen da kasar ta cimma da manyan kasashen duniya za ta kare damar da Iran ke da ita game da nukiliya sannan ta kuma sauƙaƙa mata takunkumin da duniya ta ƙaƙaba mata. mutanen kenya na makokin waɗanda suka mutu bayan wani ƙofar rago na tsawon yini guda da 'yan bindigar al-shabab suka yi ma wata jami'ar da ke gabashin ƙasar na ajiya alhamis wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 147 ciki har da maharan hudu mayakan alka'ida sun kama wani muhimmin sansanin soja a yemen a birnin mukalla da ke kudancin ƙasar a yau dinnan juma'a kwana guda bayan da ta afka wani gidan yarin wurin ta saki fursunoni 300 ciki har da wani fitaccen dan kungiyar ta alka'ida jami'an sojin yemen sun ce mayakan ba su fuskanci wata turjiya sosai ba wajen kokarin kwace gidan yarin an tuhumi tsohon babban jami'in tabbatar da tsaron china da cin hanci da rashawa da kuma amfani da iko ta hanyar da bata dace ba da kuma bayyana sirrin gwamnati a yau dinnan jama'a hakan ya sa ya zama babban jami'in gwamnati mafi girma da aka tuhuma cikin shekaru masu yawa ta ibrahim sun ce a kai da kai da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan ga sakon gaisuwa ga abdulkarim sani sinio da amaryarsa sadiqa da ke anguwar barak a jos a jihar plateau najeriya yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta ba da umarni da injiniyan mu yau wato mr suleiman ni mahmud lalo nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.